بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati da sallama ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda da yardarsa da ganin ta muke taruwa a wannan majalisi albarka a daidai wannan rana da ake karanta littafin al-lu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaytan muna roƙon Allah san sarki mana muwafaka ya datar da mu da abin da yake mai kyau ya kuma ba mu ikon aiki da kamar yadda majalisin ya saba yau ma malam baya nan ya yi tafiya muna roƙon Allah ya ba mana da shi lafiya mu da ya bari mu ci gaba Allah ya mana jagora ya tsora mu akan daidai ya kuma ba mu ikon aiki da daidai. abin da yake kuskure ne Allah ka samu garin shi mu kuma fi ƙarfin zukatanmu wajen ƙaurace mata Allah maɗaukacin sarki ya samu dace a yau insha Allah ta'ala wannan darasi shi ne na farko cikin shekara ta 1441 hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan ita ce sabuwar shekara a musulunci wanda farkonta yana komawa da Allahumma alimnahu alaihi wa bil amri wa bil والسلامة والإسلام بلاد رشد وخير ربنا وربك الله الله يسامو ثم أتاع الخيران ده الشكرة تدو إلى تريد إلى أربعين بيلي لأفضل أيام الدنيا بسلم إيدي بأيام التشريق لا رضا الله ممكن يكون في الإسلام ونيت أبو wannan shekara da muka bude Allah ya sa mu bude ta da safahatin baiba kuma an ta zo daukan mu ta dauke mu wa nahnu ala aqidatin sayyid ba wayo bane ba dabara bane ka zanta da rai kuma kana cikin rayayyu lafiyayyu masu gudanar da addini zaɓi ne daga Allah ni'ima ce daga Allah ba wayanka bane ba dabararka ba wani sun kansa ne ya samu rayuwa ya yi ta yi wani kuma sun kansa ne ya gan shi shiryayye koyaushe to amma abubuwan shaidan da suke jan mutane da ya sa ya zama shi ne sunnatul haya shi ne jarabawa a ka isa ka musu ba in ka zanka a kan daidai roƙi Allah a sabat in ka zanka a bisa kuskure kuma ka roƙi Allah ya dawo da kai kan hanya in ka ga wani yana kuskure roƙa masa Allah shirya domin kai ma baka san yadda ƙarshen zai zama ba alqulubu baina asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa sha'a zukata na halin ubangi yana jujjuya su yadda ya ga dama yusbihu rajulu mu'minan wa kafin kafin yau ka zama mai imani gobe ka rasa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa ya furgita da wannan yasa yana zinci addu'ar ya kulu sabbin sabbit qalbi a ta'ati ko ala dini duka riwayatai sun zo saboda haka dai kada ka rika mamakin jujjuyawar rana da lokaci ka sa wa kanka time ka je yanzu yanzu ya zo yi ta mamaki ba wanne ya kamata mutum ya shagaltu da shi ba ka shagaltu da me ka amfana da saurin lokacin in har ka tsira to an yi nasara in ko ka tsira ba to ba amfanin da ibarai ke Allah ya mana dace Allah ya ba mu ikhlasi fil qawli wal amal za mu yi karatu gwargwadon yadda lokaci ya ba mu a satin da ya wuce malam ya tsara karatunsa a ƙarƙashin babu istihbabi ifadatul ma'i ala ra'as wa ghairihi salatan ya ɗauke da hadisai biyu malam ya zama yau kuma babu istihbabi isti'malil muftasala min al-hayd firsatan min miskin fi mawdi'i ad wannan babu malam ya masa wannan suna imamu bukari kuma ya sa wannan hadisin a wani babin da ya masa suna babu dalki mar'ati nafsaha idza tatahharat min al-hayy wa kayfa taghtasilu wa ta'khudhu firsatan mumassaka fatatabba'u athara al-dam shine sunan babin a sahih bukari wanda malaman hadisi sukan ce fiqhul bukhari fi tabwidihi in kana so ka gane karfin fiqhul imam buhari to a sanya wa babi suna kawai za ka iya ganewa domin sai ka sai sanya wa babin suna ya kawo hadisi wani lokaci sai ka ce ma ya akayi wannan hadisi ya zo nan sai ka ji bayaninsa kuma daga likitan hadisai ibnu hajar alaihi rahmatullah sai ka ga ya fito maka da abin fili Allah ya sa mu dace karkashin wannan hadisi a eh, karkashin wannan babi da yake nuna mustahabbancin mai wankan al'ada ta ɗauki firsa firsa shine gutsure na auduga ya zo da riwaya daban-daban akwai riwayan da bai nuna firsa ba ya zo da riwayan ƙarsa akwai riwayan da ya zo kuma da ƙurba duk wannan is'atun min jild wani gutsure na tsumma almuhim dai wani abu da za ta yi amfani da shi min misk kuma ya zama akwai turare a jikinsa shi yasa imamul bukhari ya ce ta akudu mu mumassaka wacce akwai turare a jiki فسن ياتي في موضع الدم او عند الجنين يبتع معنا في فرجها قال يا بامو حديث بداية عليه في حدث حديث عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحي فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرثة من مسك فتطهري بها قالت كيف أتطهر قال تطهري بها قالت كيف قال سبحان الله تطهري بها فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم أخرجه البخاري في كتاب الحج وانا حديث حديث أمنا عائشة رضي الله عنها siddiqa bintu siddiq Allah ya kara mata daraja tace annan ra'atan sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wata mata ta tambayi alnabi sallallahu alaihi wa sallama wannan matar ibnu hajar yace ismuha asma'u binti shakl asma binti shakl wasu malaman kuma suka ce a'a هي أسماء بنت يزيد بن السكن وتأكد كلمة خطيبة النساء إمام النووي yana daga cikin wanda suka tafi a wannan ra'ayin Ibn al-Jawzi ma yana daga ciki shi ya karfafa cewa abin da sa ya fi yadda da cewa hiya asma'u bint yazid annahu laysa fil ansari anazar man yusamma bi shakal a wancan lokacin a lokacin da aka ruwaito wannan hadisin cikin mutanen madina kakaf babu wani mutum mai suna shakir balle a ce ga esta saboda haka wacce aka fi sani asma'u binti yazid wacce ake ce mata khatibatu nisa wannan kuma yana nuna maka wato hil na malamai wajen ne hatta mutumin da ba a san shi ba ko ba a faɗe shi ba malamai sun jihadi ne littafi mai suna al-mubhamat in ka ji an ce mubham wanda ba a san shi ba ba a faɗi sunansa ba a ce ja'a rajulun ba a faɗi shi ba to sai sun yi ƙoƙari sun gano waye me yasa saboda ƙoƙarin tabbatar da gaskiyar zance shin ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya shimfiɗa mutane irin waɗannan ba don komai ba sai don kiyaye addini da kuma tabbatar da Allah shi ya ɗau nauyin kiyaye addinin addini shi ya sa za ta iya yaƙan musulmai ka ci musu mutunci ka karkashe da dama a ciki walakin la ya zalim islamu sa'i. yanzu ka duba Amerika sun fi kowa cikin mutuncin musulmai da yaƙan musulman duniya kuma musulunci na haɓaka a garin kamar gubarar dare wai an ce gobarar daji cikin dare kaga ba mai kashe ta kuma ga ciyayi kaga za ta yi ta haɓaka haka musulunci yanzu yake yaduwa kuma duk wanda ya zo yace zai tara musulunci ya hana shi ci gaba to a lokacin yake tallata shi إذا أراد الله نشر إذا أراد الله نشر ma'ana wasu malamai suka ce Allah yana so ya tallata wani alkhairi to sai sanya wannan alkhairin ala lisanin hasu wanda bai son ka yake kyamarka shi zai ta tallanka kuma ka duba tarihin manzo sallallahu alaihi wasallam kafirai su suka tallata shi baki za su zo su fita lani lafiya ba su ma binciki waye annabi ba amma daga mutum zai zo a mai wasiya akwai wani yaro yana nan a makka ya bayyana yana kaza yana kaza to in ka je faka je ka yi abin da ya kai ka ba kai ba shi shi kuma in ya je ya gama sai ga to ina amfanin ya zo har ya koma ila wani ya tambaye me ka samo daga labaran yaron nan sai ga kai zare je ne ake faɗa in ya jin kuma sai ya rikide sai ya musulunta saboda haka idan mutum na aikata barna in ba za ka iya masa nasiha ba to karka yawaita tallata ta wanda bai santa ba ma sai zai shiga saboda haka mu fahimci wannan kuma kiyaye Allah ya samu dace wannan ƙoƙari na malamai na yin fitar da sunan malamai ko garuruwa za ka ga akwai mu'jamul buldan wani shi ya ɓata lokacinsa ko in ce ya gyara zai ban ya ɓata ba ya gyara lokacinsa wajen fitar maka da sunayen garuruwa da suka bayyana cikin littattafan addini sai ka ga an ce mu'jam dictionary amma na gari na garuruwa in ka ji suna wani gari kana so ka san a ina yake sai ka nemi wannan littafin haka kuma gara'i akwai bambanci da mubham da gari ko da ke ba lalle mu faɗaɗa wannan babin ba ala kulli hal wannan mata mun faɗi sunanta ta zo ta tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama an ghusliha min al-hayy ta tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam game da wankanta na al'ada ba na wanka na al'ada alhaif mun bayaninsa yi bayanin a farkon babu alhaif damun yursihi rahim adatan jinin da mahaifa take tace shi a al'adance kuma har mun yi bayanin sirrin da ya sa mahaifa takan yi haka kuma sirrin da ya sa maza ba ta yi fa amara ha kaifa tabtasi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya umurce ta yanda za ta yi wanka ga yadda za ki yi wanka ga yadda za ki kala kubi firsatan min miskin fatatsari biha kaga anan bai faɗi bai faɗi maganan wanka ba sai ce ki nemo gutsuran auduga ki tsarki da shi malamai suka ce tabbas a sanin matsala na alhaif to ya fi zalika alhutu thumma yatba'uhu istimalul firsa ko kuma yuqaddamul firsa ala al-ghusl amma ba zai yi a ce kaɗai kadai ne taharan ba sannan fatatahari biha hal tahara lugawiya ne ko tahara shar'iyya domin tahara lugawiya shine at na nazafa tsafta tahara shar'iyya kuma shine wanka yi wanka idan ta yi wanka zai yi wuni a yi wanka yaushe inda tsiba'il hai lokacin da jinin ya ɗauki domin ya tabbata mana alkur'ani fa a tajilun nisa a filmahi wala taqrabuhunna hatta yatuhunna fa idza tatahharna to fa'tuhunna min haythu amarakum Allah kaga hatta yatuhunna a cikin alkur'ani bai kuma cewa ya tafinna ba sai yake nuna ne taharar la tatimu illa ba'da al-wudu Bata tabbatuwa sai an yi wanka kala kifa a tatsahar sai matan nan ta yi ba ta gane ba sai ta tambaya yaya zan yi tana so a mata abin practical ko ya fito karara wannan kuma shi yake tabbatar da ne maganar na na aisha radiyallahu anha da take ni'man nisa'u nisa'ul ansar lam yamna'hunna alhaya an yatafaqqahna fi din kunya ba ta hana su neman addini shi yasa ta sake tambaya da ta sake tambaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta tsakari na ce ki je ki tsarki mana biha da wannan tsirsa sai ta sake cewa kai yaya zan yi ba ta gane ba na aisha duk tana zaune ake wannan kala subhanallah ta bahari annabi ya yi mamaki to mamakin wani iri mamakin tsawaita tambayar ko kuma a'a mamakin ya za a yi mace baliga ba ta san ya za a yi wanka ba wannan shi ya fi su malamai suka furin jayarwa ba wai yawan tambayar ba yawan tambaya la yi ta'ajjabu bihi alal insan in dai bai sani ba ka yawaita tambaya dan ka gane istifsaru shay ba aibi bane abdullahi bin abbas yace ni qalbun aqul wa lisanun sa'ul ina da kwakwalwa mai kamawa kuma ina da yawan ina da harshe mai yawan tambaya idan ban gane ba zan tambaya tambaya da ake zargin ka ne ka tambayi abin da akwai kwakwa a ciki kuma fa'ida fa'idatu nadira ga tsanani wajen bincike kan a ka amsar sai an yi dogon bincike kuma an ba ka a rasa amfanin da za ta ma kaga ka wahalar kuma babu natija wa ma kunta kuna a yulquna ayyuhun ayyuhum yakfulu maryam lokacin da aka haifi maryam wa zai lura da ita wa zai rine ta sai da aka yi ƙuri'a to wani zai ce maka yulkuna aqlamahum bayo ne irin namu ko na gamba ko na ice ko na ne me zai amfana ne in ya sani kula da ya sa ka binciken tafasi har ka gano ga irinsa ka zo ka gaya masa sai ka lalle sun yi kokari iya abin da zai ke maki kaga ya wahal da ke saboda shi bai sanya za a samu amsar ba kuma da ya wahal da kai ka gaya masa sai ka gano ba abin da zai yi shi yasa malam wani lokaci yake da kyau ya rika yi wa tambayoyinsa iyaka ko kuma ya rika mura'atin mai tambayar ko lokaci ɗalibin ilimi zai tambaye ka wanda ya dace ka wahala ka nema masa in kana da hanyoyin nema masa wani lokaci kuma wani ne wanda shi kawai dai sha'awar ya ga ya sa ka aiki sai ya ma da ita ana samun wani to da yana da kyau ka rika tambayar abin da zai amfani annabi sallallahu alaihi wa sallama ibn hajar yake cewa yayi tasbihi ne kaifa yakfa hadha zahir an ahwaliha allati yahtashu minha yaya abin da yake a fili wanda a fito da shi bayanar jama'a a yi bayaninsa abu ne da sai an ɗan ji nauyi amma ki iya zuwa kina jajjagewa sai an yi to ya yayi mamaki wannan a matsayin mace ba. wannan sai yake nuna mana ne wajibi ko mas'uliya ta iyaye su rika mutaba'an 'ya'yansu ƙanana har su kai ga girman da za su koyar da su wasu asirarun shari'a kar su bar su haka sakaka wallahi ana samun yadda har a mata aure ba ta san masa'ilu jam ba ba ta san matsalar jinin da zai zama mata ɗabi'iyan ba yaushe zai zo yaushe zai ɗauke ya za a yi ya za a yi duk wannan ba ta san su ba in ta samu miji irin ta sai a ta gada. in ko mai karatu ne da mutaba'a to la'alla ya shiryar da ita gyara to ba abun kunya ba ne في ليلة الأولى للزفاف أن يستفسر العروس العريضة ba laifi ba ne daren farko na amarki ka yi binciken wasu al'amura da ka'ikun shari'a don ku zama na ibada aure ibada ne ban ta zawaje faɗi stakmala shakura dini in ka yi aure rabin addinin ka ya cika falyasta'in billahi ala shatr al-akhar nemi agajin ubangiji a sauran rabin in addini rabin sa zai cika zai cika da me da addini shi aure addini sai bai kamata mu rika yin sa haka kawai ba al'ada sai mu zama kalbaha'i muna yi ne isba'il ghara'i mu kosar da sha'awar mu kenan mun zama kal hayawana bai kamata wai in kayi kuɗi sai a rika ma shawara bai kamata ka zauna haka ba a aure ba a kamata yanzu ka samu sinadarin aure bincike ya ake zaman aure sai kuma ka yi aure ka samu kuɗi yi ƙoƙarin koyon aikin haji sai ka biya kujera yana abubuwa ne wanda eh kuɗi ne yake ba da su amma fa kuma sai da ilimi zai inganta me zai hana ka koye su ka iya su ni sha na sha ba da wannan misalin ba haushe yake yaro nemi kuɗi me yasa ba za ka nemi ilimi tun ba a ma fatawa ba me zai hana kai kenan kullum a ganka da littafi majalisi gobe majalisi can jibi can yar karamar fatawa kuma sai ka ce bari in kira mala waya ah, ka ga bai ba yi ko ba haka bane yasa da kyau a ce kana zuwa ne zuwan koyon ilimi ba zuwan shakatawa ba a ba zuwan hira ba nan ba gun hira ba ne a yi wallahi mu riƙo kan mu faɗa mu san me muke zuwa yi ilimin nan fa hujjatul laka aw alayka Allah ta sa mu dace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce subhanallah ta'ajjuban ashe kenan ana yin ta'ajjibi ne da tasbihi ba da ashar ba ba da cewa wow wani abu ya burge shi abin da zai ke wannan mai dan dama dama ke nan fa wow wani ashar zai wannan sunnatullah wa sunnatu rasuli Allah madaukakin sarki ya ba mu labari na kafiran farko da suka cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama lan nu'mina laka hatta tasjura lana min al أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة سبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء لما سكت فلن نؤمن لرسولك hatta tunzil alaina kitaban naqra Allah ke qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula in wannan ta'annuti haka ai kafirci ya kai kafirci kafirai ce ba za mu yi imani da kai ba hatta ta fitura lana min al-ardi yanzu yanzu ko mu ga ka da zama ruwa na'am annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai iya bashi wasu da haka aw takuna laka jannatun min nakhilin wa inab ko a ganka da gagarin Madina ga fari ga sauransu noma ba a yin sa sosai amma aka ce a ga gona ga cike da dabino da inabi lokaci guda ko kuma sun sama kama za'am ka sa sama ta faɗo kamar yadda kake faɗa za a mana azaba ka duba daga cikin irin ta'annukin kafiran farko fa akwai wanda suka ce Allahumma in kana hadha huwa al min indik da da hankali sai suke fahina ila siratul mustaqim in dai da gaske ne Allah kai kai wannan abu kai ka turo annabi to ka shirye ka kaga sun yarda da Allah amma sai suka ce ni fa amtir alaina hijaratan kaga ta'annuti ya kai to haka nan aw kuna laka baytun min zukhrufin ko ya zama kana da gida na zinari tun daga foundation har roof duk zinari ne autar kafin sama ko mu ganka kawai yanzu kana hawa sama ba ka ce ana ma wahayi ba amma isra to yanzu mu ga kawai kana hawa sama suka ce kai mu ga kana hawan ma lan nu'mina li ruqiyika hawan ma ba za mu yadda da shi ba hatta tunzila alaina kitaban naqra'u da za ka hau mun tace ta ba komai da ka dawo sai mu duba mu ga littafi ka zo da shi kaga wannan ƙure ya kai inda ya kai sai Allah ya ce ga ya mutu subhana rabbi kaga ba a can abin ya kai makurar mamaki hal kuntu illa bashara rasulullah hal bi ma'ana ma ai ma kuntu illa bashara rasula ni fa mutum ne kuma manzo ma'ana da yace mutum banda wata tsaka irin ta aljani yanzu yanzu a gani kamar aljani annabi suleiman ya ga gadon biki kabla an yartadda ilayhi tarfuhu to ban da wannan tsaka kuma ni ba kamar mala'ika ba saboda haka ni mutum ne bashar mutum ne kuma manzo sai dai bambanci na da sauran mutane ni manzo almuhim ana mamaki da tasbihi kar ka yi mamaki da ashar yin mamaki da ashar la ya ati bi kai maimakon ya zo da alkhairi ya ati bi aksihi Allah ya kiyaye saboda haka yake subhanallah ta tsahari biha kike ki tsarki da firfa Da na Aisha radiyallahu anha ta fahimci zancen fajtazabtuha ilayya sai ta jawo ta fa sai ta gaya mata ta tabbai biha asarar dam ki je ki sanya turare a wurin da jini ya tattaba ko wurin da jini ya bi mana bayan tsarki to sa turare kamar ana nuna mana cewa jamul haif zai yi lahu ra'iha da jamun ne ya ati bil ausa yana tafa da datti shi sa aka ce damun aswadun yu'ra jini ne baki da aka san shi matan da suka san shi suke suke da lura sun gane shi tun da shi ne a tsarkake shi mana a tsabtace shi wannan yana nuna lallai lallai idan har mutum yana da wani abu ko da ɗabi'iyan abin yake in har zai iya ba da wata ra'iha kariha to ya nemi wani abu da ha, saboda ƙasin na cakuduwa da mutane wani za ka samu ɗabi'iyan jikinsa yana da wani wari haka ko a yana da warin ƙashi ko a yana da wani dai abu na ɗabi'iyan haka Allah ya yi mai wannan jarabawa to amma ya wasu hanyoyi amfani da wasu turarurruka amfani da yawan wanka amfani da yanayin canjin kaya da sauransu to zai iya zama dama-dama har a iya zama da su. inda zai yi mutum ya zauna shi kadai To an aka ma wata jarabawa to babu laifi in har ka bi hanyoyin da zai amfanar sannan da malayin ce fajtazabtuha na na aisha rabiyallahu anha ta jata ta yi mata ƙarin bayani wannan yana nuna ne jawabu tafsirul kalam kalamul alim bi hadaratihi liman khafiya alayhi ya halatta kai a matsayinka na ɗalibi kuna da ɗalibai ne a gaban malami kuna da yawa malami ya wani bayani bai gane ba ya ƙara masa bai gane ba ba laifi ba ne wani ya masa wannan baya nuna an yi wa malam katsalanja a an taimaka masa wajen isar da wani sako wannan kuma yana faruwa musamman a karatuttukan mu na zamani ka je aji kana bayani to ɗalibai kalli kashi kashi ne in kai malami ne ya kamata ka rika fahimtar ɗalibanka wallahi wani lokacin kaga ɗalibi ya gama nutsuwa yana kallon ka to ka fassara ganewa yake ɗayan biyu ne wallahi wani tsabar burge shi kake yadda kake bayani yana jin daɗi karka daina har a gama shi daɗin zancen ya ja ya baya ganewa amma da yana mai daɗi to irin su ne sun fito za ka ji suna ka yau an yi bayani amma me aka yi ya rike ba wani kuma tsabar tsoron ka yake yi Allah Allah yake karka fatan biyu kuma ka yi maza ka fita to don haka in ka tara ɗalibai a haka ka yi bayani wani bai gane ba to karka yi mamaki haka kuma na kusa da shi ya gane to ya agaza ya gane da wani lokaci ɗalibai ba sa ganewa daga malamin don irin wannan malaman education suna bayanin irin wannan malaman tarbiyya Kisa ilimi hanyoyin ɗaukansa yana da yawa wani sai ka gama bayanan sai ya zauna da abokinsa suna raha sai masa bayani kuma sai ya gane amma fa daga bunka haibarka ta sa ba zai gane ba a'a muguntarka ta sa ba zai gane ba a'a tsaba daɗin bayanin ya sa ba zai gane to shi ma malami dole ya rika reki ɗaliban level ɗin in ka san ba su kai level ɗin da za ka daɗe kana zaƙulo su kalmomi masu zafi kana ta bayani ba to kar ka yi wannan in turanci ake yi ka fahimci in turancin zalla za a yi ba za su gane ba ko larabci zalla turka musu da yaran amma kar ya zama kuma shi ne zalla ya zama shi ne zalla za a yi fi ana ta yaye hausa ana ci an larabawa ne ki ake ta yin makarantu da yawa na na addini ko na bokon ma ba aka damu da shi sai ga an yaye mutum in ya fito a yaye to amma ba komai Allah ya yi mu sannan a zance irin na fukaha a wannan hadisin akwai jawazin afri anil mafdul ma'a wujudil fadil ya halatta kai kuma a matsayinka na ɗalibi ba laifi ba ne ɗalibi ɗan uwanka ya ƙare ka kar girman kai ya zo maka ka ce a ni sai lalle sai malam bari na da wannan tambayar yana jin da sai ce a bayanin kaza ne a ci da yana daga hannu dole sai malam ne zai amsa mai kaga wannan ma akwai matsala wani in bai gamsu da abokinsa ba to la'alla kuma malamin bai samu lokaci ba to kaga a nan ma sai a yi sai a tafi shi bai dau shi bai daura malamin ba kuma ya rena na ɗalibin to ka yarda cewa za a iya ɗaukar zance daga wajen wanda bai kai malamin ba duk da malamin yana nan ba laifi bane don an yi haka sannan a cikin wannan hadisin dai har ila yau yana nuna cewa kana iya ɗaukan zancen malami ta hanyar da an nemi istisar a wajensa an gamsu da zancen ko da bai furta da baki ba ma'ana sai hasil arz alal muhaddis a aqarrahu wa law lam yakun uqba aqibahu Ba mana ka ce wa malami zan mawane kaza ko da bai ce to ba kana iya wucewa ka yi kawai in dai da alamar yarda a karinatul shahada lokacin da ka nuna zan taimaki wani ya gane ko ya yi tambaya ya tambaya ka zo da cewa barin masa bayani ko da malamin bai baka izini ba kana iya masa bayani kamar yadda na na aisha radiyallahu na ta jata dan ta mata bayani annabi bai hana ta ba bai tsai da ita ba ya rabu da ita dan ta je ta yi mata bayani hadithun nisa'i nisa zancen mata da mata su je su yi zancen za su iya gane juna sannan yana nuna dan mutum zai isar da saƙon hadisi ko wani saƙo ne na addini baya nuna sai ya fahimce shi ɗari bisa ɗari gaba ɗayansa a'a in dai ka haddace gundarinsa yanda ya zo ko da ba ka fahimce shi ɗari bisa ɗari ba tana iya isar da shi zuwa ga wani rubba hamilu fiqhin laisa bi faqih yake zai yi kana rike da fito amma kai ba faqih bane ba kama fahimci zancen ba rubba muballighin aw amin sami' wanda ya jiyo ya sanar ma wani to me isar ma wani kuma da Allah ya fi wanda ya jiyo da kansa to da yawa wani zai iya zuwa ya gaya maka wani darasi wanda in ka tsaya ka nutsu kai kuma sai ka gano shi fa bai ma fahimci darasin shi da kai da baka jan ba ma kila ka fi shi gano darasin domin zai ma wani bayanin da za ka ji ka anya ku abin nan haka yake to sai ka ƙara bincike da sauran a ƙarshe muna iya ɗauka cewa a cikin wannan hadisi yana nuna mana wata ɗabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ne sassauci ga mai tambaya ko sassauci ga mabiyansa yawan tambaya ko ƙoƙarin gano abu bai sa ya kukula bai sa ya tsane su salawatullahi wa salamu wa yana iya bin su a hankali kuma wannan sifa ce tashi tun ma bai zo duniya ba ya tabbata cikin al-taurat ko al-injil cewa daga cikin sifansa laisa bi fazzin wala ghalib kuma da alqur'ani ya zo ya tabbatar da wannan cewa fa bima rahmatin min Allah linta law walau kunta fazzan ghalibal qalbi lam faddu min hawli saboda haka yana nuna tausasawa na annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma yana nuna maka kai ma a matsayinka na mai koyi da shi ka zama mai tausayin ɗalibinka in bai gane abu ba to ka ganar da shi sannan yana nuna cewa ana so kamar yadda na faɗa da farko ko a tsakiyar zance in allah ya maka wani aibu to ka yi ƙoƙarin suturta wannan aibu ba don komai ba sai don ba abu ne mai kyau ba tallan aiki misali a ce Allah ya maka wata jarabawa ko ta ciwo ko ta kamar da na faɗa ko wari na jiki ko wani abu sai kuma ka ki ɗaukan wani mataki ka ce haka Allah ya jarabce ni ya za a yi da ni haka za ku haƙura da ni Allah yana iya jarabta mutum ya gaya zai yi in ka tashi ka yi mu'awala to Allah zai iya taimakon ka aiki ko baka yi muhawara ba yi zaman ka to a nan matsala take Allah ya samu dace almuhim a wannan hadisin yana nuna mana tsarkake kai dangane da al'ada na mace bai taƙaita a amfani da ruwa kaɗai ba yana da kyau ta yi amfani da ne da turare don ƙarin tsafta in kana da kyau ka ƙara da wanka dukkanka in tsaka tsami kake yi in ka shiga wani gun za a ce ka dame ni to sai a gyara Allah ya samu dace addinin mu addinin tsafta ne Bukhari البخاري في كتاب Babu باب جلد المرأة نفسها إذا تطهرت من الحي kaga da yake dalkul mar'ati nafsa ai ghasluhu kaga yana nuna ce kafin amfani da sirfa ko ba'dahu ana dai bukatan wanka Allah ya samu dace sai babi na gaba ce babul mustahabati wa ghusluha wa salatuha ko babul mustahabati wa ghusliha wa salatiha ko ne yana iya dauka kace babul mustahabati wa ghusluha atfun ala albab kina wa salatuha kima haka babul mustahabati wa ghusliha atfun ala almudaf ilayhi wa salatiha kuma don ka gane wasali na sha maimaita wasali a larabci ba ra'ayi bane ka ce tu ka ce ta ka ce fi haka na ga dama a tuzance zai lalace wata ran za a samu kwamfale mai yawan gaske saboda haka ka koya musamman karanta musu ka rika karanta su a gaban wanda ya san su to sai ma gyara magabata sun koyi karatu zuwa suke ce malam barin karanta ka ji kawai karatun kaɗai yake yi ba sharri ba komai in ya gama a ce karatu ya yi shi ke nan sai ya tafi wata ran ya zo sharhi to kai a nan yanzu wani bai ma karanta ba ko zai zai ce ma me nan bai fa karanta ba kwata-kwata ba a take yake bukatar abu biyu ba karanta yi bayani yau da za mu ce in mun zo karatu da mun hange ka da littafi karanta hadisin gaba wallahi ne littafin ma wani a bayan katangar nan ke san daura lokacin muna madina shek usaini in ya zo madina karatu wallahi ba baka isa ka je gumba baka shirya domin shi kawai yana kallon ka zai ce anta kana kallon zai ce kai din ne karanta ko ba ka da littafi sai ka nemo ka karanta in baka shirya ba to zauna can baya ganin ka amma an dai zai ganka kuma musamman yanzu ka dan shagala shi ba a shagala a majalisin ba maganar ka zo hira karatu ka zo yi to saboda haka dai mu daure mu rika karatu in kana da littafi ka daure ka rika karanta kamata yi kan ka zo yau ka karanta wannan hadisan kamar to ko uku in yi ma yau in ka yi ma ka sake yau da in ka tashi zuwa kar ka ɗauko shi in ka zo sai an nuna ma inda za a yi wani fa sai an ce mai ga inda za a yi haba da Allah Allah ko wani duk sati Allah ko wanda ina lura da su sai kaga ana mai haka kuma ya zo lafi in ma ya manta littafin in ya je gida ba zai bude ya yi wa alama ba ko na sha faɗa rubutu a littafi ba da ci bane yanzu ka gana da bayro ma nake ka ga ba zai gogo ba to kai ne mu fensir kuma ma yayi ya ka gama ka goge kuma ba ana yi bane kawai dan kawai kullum na zo kuma in duba a ko ake ka ki in ka gama shi ke nan wafa ba da ciwo muke ba amma dai ka fi wannan hanyar Allah ya samu da wannan babin yana da hadisai guda biyu Na farko Aisha qala wallahi ko ba komai ya kamata a ce ka ji kunyar cin mutunci na na نعيش duk wani sirrin mata na gida fa na cikin gida matan nan suna da yawa fa amma kaga ita ta fi kiyaye su ta fi kawo su don kawai ka yi addini a tsaftace ka shiga aljanna wai ba ta ma ba kuma duk wannan duk nemuwa a wannan tofa in ya ce bai yadda da Aisha ba to ba magana wannan hadisin kuma ya ce za ka ɗau zance wanda ba ke da shi ba shi sa wanda addinin ya jigon addini yake ta hannunsu su kuma aka fi tsana za maza an fi tsana abu huraira amma ta an fi tsana aisha kuma ana so a yi musulunci kowane iri kuma oho حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة, إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفعدأ الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت حديث نجفة حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيدت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة وانا حديثين بداجيو suna ɗauke da darasi kusan iri ɗaya ne hadisin farko fatima bintu abi hubai shi abu hubai shi ne qais bin muttalib bin shi ne qais din ma'ana kenan shi ne abu hubai fatima bintu qais bin ba fatima bintu wacce annabi sallallahu alaihi wasallama bai zauna da ita ba tsallakaha salasan fi awwal yau matar da ta auri annabi kuma aka ziga ta in annabi ya zo tarawa da ita ta ce a'udhu billahi minka mata suka mata gadar da ta auri afdalun nas kuma suka ce abin da ya fi so kenan yasa ka ji tsoron mata fa ba kowace ake shawara da ita ba sai annabi ya ce laqad usti bi azim haƙi bi ahli shike na aure ya tafi to haka kuma ummu habiba akwai a cikin matan annabi akwai ummu habiba ramla ko to akwai wannan ummu habiba ta riwaya ta biyin ita ummu habiba ce bintu jahsh yar uwar matar annabi zainab binti jahash zainab binti jahash kuma ita ce matar wa da farko zaid ibn al wanda bayan zaid ibn al ya rabu da ita annabi ya aure ta to da yake annabi ya dauki zai a matsayin kaman ɗa sai ake ganin ya auri matar ɗansa to anan Allah ya nuna cewa ɗa ne na ruku ba laifi bane in ɗanka na ruku ka riƙe yaro ya girma ya auri mace ya rasu ka aura ba laifi bane sabanin dan cikinka a wannan baya yiwuwa da ita umu habiba bintu jahash yar uwar zainab bintu jahash akwai kuma hamna bintu jahash to ita umu habiba wannan matar abdurrahman bin auf waccan kuma umu habiba matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba laifi ba ne mu ɗan san wani abu kankani a kanta duk da cewa dai ba ita muka zo yi ba amma don ka iya tantance su ka ware su muka iya lalibo wani abu kaɗan a kanta mata ce ita ma da ta aure mu'awiya ibn abu ya ce a wajen mu'awiya ibn abu sufyan ta yi aure da ubaidullahi bin jahsh aka yi hijiratain ta yi hijiratul ula ila al-habasha farko kenan da mijinta to amma lil asaf mijin nata da aka je habasha da. sai yayi ridda ya rabu da ita har ya rasu a can sai zama tana zaman bakunci ga ba miji ga bakunci abin ya mata nauyi mata yawa wata rana tana kwance sai ta yi mafarkin an kira sunanta ramla bintu abu Sufyan. abu Sufyan kuma mun san babban manzon allah sallallahu alaihi wasallam to da ta farka sai ta fassara wa kanta wannan mafarkin cewa tunaninta annabi sallallahu alaihi wasallam ne kira ta kuma alama ne ne nuna zai aure da Allah bishara ne Allah ya nuna mata imana ne shi yasa bayan ta gama idda sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko zuwa ga sarkin habasha cewa yana so ya auri ummu habiba to daga nan aka wakilta wani cikin sahabbai ya wakilci walikin ummu habiba shi kuma malikul habasha ya aurar da ita kuma ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sadakinsa yana wuyansa to a cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallam ba wacce aka ba da sadaki kamar nata ita ita ce sadakin ke kuma kowa yawa domin shi malikin habasha ya ba da dinari 400 ne wajen auren arba'umi'at dinar wanda 20 dinar shine nasibin zakka fa nisabin zakka dinari ashirin shine miliyan ɗaya da wani abu to dinari ɗari hudu ya bayar su shi sa ta zama karima tana da girman daraja shi sa lokacin kalifancin dan uwanta muawiya ta samu wani karamcin na daban har ake ce masa khalil um, mu'minin ake ce masa saboda shi dan uwan ummul mu'minin ummu habiba to ba ita bace wannan saboda haka karka zo karanta wannan ka ɗauka ita ce matar manzo sallallahu alaihi wa sallama to hadisin farko Fatima bintu Abi Hubaysh ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallam tace ni mace ce me fitar da jini ba na tsarki mana ai ba na tsarki kullum a cikin najasa ne domin jini ya zo ba ibada to kullum a cikin sa nake kuma malamai suka ce al-musta'ada kala biyu ne imma mumtaddatu tuhur ko kuma mumtaddatu dam wanda jinin ta baya daukewa ko kuma wanda jinin baya zuwa duk a musulunci malamai suke sun kira su musta'aba mana waɗanda ba ta al'ada wannan ba tsufa ta yi ba amma jinin baya zuwa wannan kuma jinin zuwa yake baya daukewa to irin su Fatima bintu Abi Hubaysh haka hamna bintu jahsh ita ma ta yi irin wannan na ummu habiba ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shi sa ibnu abdul bar a tamhid yake cewa ko a istizkar yake cewa su biyun suka sun kuma sun zo da irin wannan tambaya wajen annabi sallallahu alaihi wasallam amma me yasa anan nan kadai aka faɗi hadisin ummu habiba babu hadisin hamna saboda ya fita daga sharadin rubuta littafin ba wajen hadisin da inganta ba mai littafin nan ya ce zai haɗa mana hadisan wa bukari da musu ita kuma hadisin hamna yana sunan ne a bidawu wa ne so da aka baya nan haka ma mai umdatul ahkam bai kawo shi ba yake duka hadisan sun faru amma a nan ana maganan dai ummu habiba bai yake ba ta tsarki sai ta ce afa ada usala kenan daina sallah gani musulma kuma ba sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace la inna ma zalika irqun ta a wannan asalin irq jijiya to kaga ba za a ce wannan jijiya ba ce a akwai inda hadisin da yake nuna rakbatun min al-irq ko min irq wani fashewa ne na jijiya jijiya ce ta samu matsala saboda haka take zubar da jini ba irin wanda kika saba gani ba wa laysa bi aiki fa iza aqbalat haidatuki idan al'adarki ta zo a ruwaya wasu riwaya din kuma sun nuna mata alamun zuwan jinin cewa jini ne aswad fa amsiki an salati ne da sallah wa idza kana al-akhar in dayan ne fa wanda ba baki ba fa ya zama ja kenan ciwo ja za a gani shi ja wannan kuma fa tawadda'i wa salli to anan ya ce idan al'adar ta zo kenan da alamar jini baki shi kuma al'ada na mace ai kala kala ne mata akwai mubtada'a akwai mu'tada akwai mumayyiza akwai muhayyira yana akwai matan da farko ne al'adar wasu tsakiya wasu ƙarshe a'a wasu suna bambanta jinin sun iya gane shi wasu kuma ba su iya ganewa ba a nan annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsaya wannan dogon tambayan ba shi yasa malaman fikin suke cewa tarkul istifsal fi qabayan ahwal ma'a qiyamil ihtimal yunazzalu manzilata jami'i ahwal tarku al-istifsal fi qabayan ahwal مع وجود الاحتمال ينزل منزلة جميع الأحوال wannan yaren fa ba kowa zai fahimce shi ba sai kana mu'amala da fiqhu da usulul fiqh littattafan shari'a inda ya karanta shari'a a jami'ar musulunci ko a wata jami'ar daban zai san wannan ma'ana ana rabuwa da dogon bincike a matsalolin da suka shafi hali na wani irin yanayi na mutane daban-daban to sai a ajiye su a hali guda kawai a fasa wannan dogon binciken bari ba ku misali mutum ne ya auri 'ya'ya guda biyu a lokacin da bai san haramcin aurensu a take ba misali a ce a da ana auren aljam'u bainal uktayn ko Allah ya ce wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad sala a da a jahiliyance mutum yana iya aure ƴaƴan gida ɗaya an haifi ƴaƴa goma a gidan nan duk yake din na kazo in kana da kuɗi kuma iyayensu su rika lallaɓowa to ga wannan a to ga wancan ai har annabi an masa wannan aiki wata mata daga cikin matansa ita ya rasu an ce ukhti ka auni kanwata saboda ne alherin gidan annabi da ta nasa take so kar wata ta samu ke kanwa annabi ce la ta himmuli a wata halittar haɗa kuwa to wani ya haɗa misali ko kayi aure guda biyu iri ɗaya haram ne ko kuma dukansu bai dai dace ka haɗa su ba misali to daga ka zo ka yi bayani wa malami to ni fa a rashin sani na auriya da kanwa kawai abin da ya kamata ya ce mami saki ɗaya da ciki kar ya tsaya wani dogon tambayar wacce ce fari wacce ka fi so an ya rage naka kuma mun fahimci wannan kamar a ce ne duk wanda ya riga malam zuwa za a mai kyautar littafi da malam ya zo sai ga mutum goma da ya kamata ya yi ya ba kowa kai ai ya ce wanda ya riga zuwa za a ba shi littafi shi ne yunazzalu manzilata jami'il ahwal so in ya zo sai ce ah, ga mutum goma sai ba su shi na a ba maganan bincike waye ya zo fari waye ya zo na biyu ya cancanci littafi shi nan. to a nan da muke so mu kai ga shi ya sa muka yi wannan magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata fa idza aqbalat haidatuki bai tsaya tambayar ta cewa hal anti tastati'una tamyiz baina jamil aswad wa ghayrihi ko kuma hal anti mubtadi'a ko anti mu'tada duk bai tsaya wannan tambayar ba kawai ya ce in al'ada ya zo ya rage naki kina iya gane shi ta wani hanya ne ki yi kokarin ganewa to in ya zo ki gane to ki daina sallah in ya zo فإذا أدبرت إن ثم فاغسلي عنك الدم ثم صلي وقال أج معناه أبو حبيب كنا يتي متى ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت معناه إذا هر أكسامو دم الحيا haid ya yanke wancan din كنزو صلى to in kin zo har sai wancan bakin ya sake dawowa in bakin ya gama wucewa sauran kuma fa to su ta alula kowace sallah wannan umarnin fa ba na annabi sallallahu alaihi wasallam babanta ne ya nuna mata ihtiyar na ne kin da har jini na zuwa miki kuma kin yi alula kin yi azhar to jinin ya sake zuwa shi a gunsa sake alula karki hada sallah biyu da alula ɗaya shi ta wasu malaman suka ce to in ma yana kuntata mata to me za ta yi sai ta yi jam'u turi to akhiri zuhura ila waqti asr fa tajma' bainahuma to akhiri maghrib ila waqti isha fa tajma' bainahuma hadith ummu habiba ita kuma ustuhida sab'a sinin wancan na farko bata ma faɗi yawan shekarun ba kawai ta ce ba ta tsarki wannan kuma ta yi zama har shekara bakwai kaga shekara bakwai tana ne tana zaune kawai tana cin baki ba tambaya ba ta tambaya ba sai a wannan lokacin ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ka ya rasu abun fa ya mun yawa haka zan ta zama ba na sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ah tin yanzu je ki wanka ai abu ya kare je ki wanka in hada irkun wannan ai ciwo ne fa kanat taftasilu li kulli sala sai tana wanka li kulli sala a riwayar sahihai ba annabi ne gaya mata ba a wasu riwayat wasu sun nuna annabi ya faɗa ibnu hajar yake haza tas'if wannan kuskure ne amma annabi bai gaya mata ke rika wanka li kulli salat domin akwai haraj a ce mutum in zai azhar yi wanka la'asar yi wanka Allah ce ma ja'ala Allah ma ja'ala alaikum fi dini min haraj in ka ga ka samu haraj a addini to a harajta nafsa ka ki tambaya in ka yi tambaya za ka samu sauki to da ta yi tambaya fa ta samu sauki amma sai ita kuma ta ce da da jini na zuwa to bari ta riƙa wani kali kulli sala wannan ita ta sa kanta in ka sa wa kanka mashakka inda wujudin ruksa wannan kai ka ga dama amma an fi so ka ɗauki ruksa domin annabi sallallahu alaihi wasallama ba a ba shi zaɓi face ya ɗauki aisaru kuma wanda ya fi sauƙi to Allah ka ba mu ikon ɗaukan sauƙi hadisin hamna ita da aka gaya mata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mata rakzatun min ash-shaytan kai shaidan ne ma yake iya sabbaba zuwan wannan jinin domin shi ya atamidu ala dam huwa ghidha'uhu yana dogaro akan jinin ne dan shine abincinsa yasa za ga mafi yawa mata masu aljanu sun sun zo al'ada suke shan wahala ko kuma al'adansu ya rika rikicewa a kasa sanin kansa to anan annabi ya gaya wa hamna فتحيزي ستة أيام ki je ki rika zaman al'ada tsawon kwana shida ko bakwai daga nan kuma fa fa salli arba'a wa ishirin au salasa wa ishirin sai ki ci gaba da sallah tsawon kwana ashirin da hudu ko ashirin da uku in kin ɗauki kwana bakwai ko ashirin da uku in kin ɗauki kwana shida ashirin da hudu sai ke sun masuli wa salli sai a ci gaba da azumi da sallah wannan shine dai hadisan da suke kai komo a babu damun hai ko kuma damun istihaba a son wani ƙarin bayani akwai ƙaramin littafi na shekku sani damu tabi'a damu tabi'i lin nisa to ita duba shi shi ma zai baka wasu bayanai amma dai fi hada kifaya abinda muke dai Allah ta ba mu ladansa wanda muke na kuskure Allah ta yafe mana هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك